da ba musulunci ya ce a yi ba duk wanda wata ƙasa ta sa wata doka cewa a kashe wani ba shari'a Allah ba ce ta ce a kashe shi kitan kai ne wani za ku zo nan da ƙarfi kada wata ƙasa ta wuce ba a ce da muka wannan ba ta shi ne wannan shi faɗin mai tsawo kan cewa wasu 'yan boko mujahilai suka guda ai a China abin da ake ke da shi sa ba a sata ƙarya ne ana sata a China ana sata kudin mutane a China kuma wannan dokar ba abin da tima ne ba doka Allah ba ce kada wata doka da yake ka ba ta Allah ba Allah ne ya ce da wani ya tashi kudin mutane a kashe shi har wasu sarkin rubuce rubuce suna cewa mu ba a Najeriya ne wannan kuma ba goyon bayan kowa ake ba musulunci ba inda zai zo yi a babu fikihunsa sai ya ce maka ka ji tsoron Allah to shi ne abin da ake son a daura mutane a kai shi yasa za ka ga duk sa faɗa da cin hanci da rashawa da fatan kuɗin gwamnati da za a yi wallahi in ba a dangata shi da addini ba ko za a ci nasara in ji na rufe muku da Allah dai a yi a gama kowace ƙasa za ta yi ba za ta ci nasara sai dai ce abin da za ta iya yi amma tsarin Allah shine zai sa kai kadai ba mai ganin ka wannan Allah kake jin tsoro ba za ka taɓa hakkin wani shine wannan wannan abin da ake bukatar tsoron Allah an yada wani in wasu sun kalla a cikin West uh, America sun yada wani labari na wani yaro wani matashi a Jos abin aibe shi ne dan a motar nan yana bed wata wata arniya arna sun bi suka shiga motar su kamanta kamanta da dubu ɗari biyar rabu miliyan hmm. ya je ya kai mata kayanta ya kai mata kayan da ke mun shi na fi daɗi da ke mun aka nuno shi wallahi da ke mun shi gashi na cike ita kuma an ya ce da milikins sunan ta sai da ya da gabashi dai a dos kalmar da ke fitowa a bakin zina cewa tsoron Allah wani wani ya ce shi dole ya san yadda zai ci kudin wani zai wani zai kama shi so da duk dokar da za a kafa ba a danganta ta zuwa ga Allah ba dokar banza ce ce cewa a kashe wani a ta kashewa har yanzu ba a kashe wani a china an daina sata kuma yanzu china da kake ganin su shugaban shugabannin su ba su sata su a cikin zuwa su lalata mana kasan mu me yasa ba za su yi tarbiyya ba ko ko a kasar su suke da tarbiyya mu in sun zo kasashen mu na bakakin fata ne suke zama ba su da tarbiyya duk wani abu na banza in aka ce gashi an yi shi da daga ina ake cewa an yi shi sai a ana ana ana sa abu a za a rinda nuna abu da buhu a daure mu da idan mu musulunci shine tsari kwana ɗaya tak da muka yi da shi shine zai iya hana cin hanci da rashawa da kuma sata kuɗin mutane a haɗa mutane da Allah a tarbiyyantar da mutane imani cewa da muraqaba ta cewa Allah na tsinkaye duk abin da suke shine zai hana su shine zai hana Allah amma dan ka kafa wata doka ka ce a kashe wani a kashe wani za a yi ta kashewa ba za a daina amma gaban Allah shi zai sa mutane su wannan shi ne abin da ake bukata ku kalli duk waɗannan abubuwan da ake na gyaran al'umma tunda ba a danganta shi zuwa da addini ba ana cin nasara akan wannan abu ana cin nasara amma har yanzu abin da ake aka kasa ganewa ce. mun sha ba da shara a gwada musulunci a ɗauko musulunci a ce shi za a ɗauka ya zama dokokin mutane a yadda za a ga ya ɗan ƙaramin lokaci ƙasashen da suke kwatanta da saudi arabia kowannen mu baya kuwa a saudi arabia ya yana ba da labari cewa ya je ya ga shago ya kai girman masallacin nan za a tafi sallah an bashi a buɗe ko ba wanda ya ɗauko mai a saudiya akwai wannan ko ku kwatantawa suke su ba saudi arabia dan shari'a musulunci da ake yi a Saudi Arabia ba ta ba, a cikin ɗari ba ta faham sun a cikin ɗari ba amma wannan kwatantawa da suke kuma suka danganta kansu zuwa ga shari'a ba saukin da suke samu na lalacewa abubuwa ko kai waye in ka gama yawon duniya ka kaje ko wace kasa ta duniya in ka je Saudi Arabia ta yi awa ka sake koma sun zai ce maka ya je ingila ya je amerika ya je germany ya je kaza ya je kaza ya je Paris sai ya ji Chelsea ya ji Chelsea amma da su da arabiya sai da yake sai da ga abin da bai taba gani a waɗannan kasa kuma natsuwar da za ka samu a cikin wannan ƙasar ba za ka samu a waɗancan ƙasashen to me ya jawo haka kwatanta shari'a Allah ba za ka zo ka ga a titi mata na yawo kana ganin al'aura a bayyana ba ko akwai da ya je Saudi Arabia idan ka je maka ko ka je Madina ka ga mace tana yawo rara. irin namu nan da ake yi ko mutane su dawo ma shari'a Allah mana muna ta mantawa yanzu ta kai mu matsayin da wani ka zo ka ce wai abu a dawo abu shari'a Allah wai tsagiranci haka fa aka koma ba ma a tunawa yanzu dokokin nan duk namu na tsere nan kowa yanzu yana shi fa daidai ba wani wanda yake jin a ran cewa wai yaushe waɗannan dokokin za su zama ba su nake bi ba Ko bai da an yi magana ce da ruwa da ruwa da ruwa ruwa hauka ce kuma kullum haka za mu ta zama ba a cikin zabura to da ka adal kanta ka zama kana da ilimin cewa waɗannan dokoki ba ba na Allah bai sannan a tabbatar da cewa ka tabbatar a zuciyarka tunda ba na Allah bane kuma za su kan cikin wannan shi ne tambayi da farko ka faɗaka da wannan shi kan shi ilimi ka fara kubuta amma kawai ka zama kawai shi ke nan siga a cikin a cikin a cikin a cikin kunu to kana ganin ai ba wani abu bane ba wata dokar da wata ƙasar da za ta mutu sa doka wani cewa wai ka kashe wani dan ya ci kuɗi ce musulunci ta ce wai ta ce wai wai doka ba wannan ba wannan doka ko kasa za ta kafa doka a musulunci sai dokar ta dace da ta'ala kun gane yanzu dokokin ciki da ake sawa ai duk dokokin da suka dace da tsarin Allah haka mun kawai ba za ka ce ai kai ai kai baka gani a Qur'ani ba ina aka ce abu abu wamme akwai a Qur'ani haka buwa mu akwai a hadisi haka buwa mu ka zo za mu ma bayani kaga wannan dokokin da akwai dokoki ne na tabbatar da salama da zaman lafiya ga mutane da kiyaye rayukansu amma dokar da kai tsaye cin karo take da ta Allah wannan dokar kasa ba za ta kafa ta sun ma ta kafa ta wannan dokar sunan ta ba'ila lalatacce doka ce Allah bai da ita ba in an kaka ba muku a kasar ku an ce dole kuɗi ba yadda ta iya to shi ke sai ka ci gaba da bi amma a zuciyarka ba ka yi da ita ba kuma Allah da izininsa ba zai kama wannan fikhun da ya kamata kowa ya gane wallahu a'lam